Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku, Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku akan lamura da ke ci muku towa ƙwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauran lamura. Za fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh RP Hausa mai magana da Mustapha wanda aka yi sani da gwani daga nan jihar Maradi a Niger. Ra'ayina akan wani maudu'i ne yau Juma'a na tura ra'ayina akan Abdulrahman Tani ga da ya fito ya sanar da kwamitin da suka zaɓe shi cewa ya ci gaba da shekara biyar kuma da dukkanin rijiyoyin da aka shirya a cikin wannan kwamiti ya amince da su a hali kuma wasu 'yan ƙasa suna ƙalubale. akan wannan wasu rijiyoyin da aka yi alhali ya ce zai yi shekara uku kuma wasu sun zo sun ce ya yi shekara biyar to ubangiji dai Allah zaba mu abin da ya zama alkhairi mu hakullin yan Nijar abin da ya zama alkhairi shi muke nema wanda ba alkhairi Allah tsare Allah kiyaye wani Allah tabbatar mu da alkhairi Allah ubangiji ya sa ce duk manhaj da ake nema a yi ta kirki ita ce ba son zuciya wasu bane ake son a gyara ma ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Um, ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon jajina da ta'aziyya ga masarautar Mada da kuma allahirin jama'a da suke garin Mada. Bisa iftila'in da ya faru ga mu ranar talatin da ta wuce wanda hari da 'yan bindiga suka kawo muna wanda ya sanadiyar rasuwar wasu da kuma jikkata wasu ubangiji allah ka ji kan wa'anda suka rasa rayukansu wa'anda suka yi asarar dukiyoyinsu kuma allah ka mai musu da mafificin alkhairi wa'anda suke kwanci asibiti allah muna tawassali da wannan ibada da muke yi na azumin ramadan allah ka ba su lafiya sannan ina ƙara kira ga mahukunta waɗanda alhakin tsaro kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ya ta'allaka a kansu tun daga gwamnatin tarayya har zuwa ga gwamnatin jiha su ji tsoron allah su gane cewa dukkan rai ɗaya wanda ya rasa ransa a ƙarƙashin mulkinsu sai allah su bihanu wata'ala ya tambaye su ya aka yi wannan rayuwa ta salwanta Allah ka ba mu dawamammen zaman lafiya a garinmu na Mada da jihar mu Zamfara da Najeriya baki ɗaya mai magana Bala Yaro Mada jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asuma na Abubakar Buhari, mutunan tabo take bayan sannan rijiyar kintawa da fartimakin buzu kwamin da tabo take. Tuwon zan magana na kan akan ‘yan labusani da suke shiga cikin rezo sosial da gidajen radino suna karyace-karyace suna cewa suna da kashi tasa'in cikin ɗari masu goyon bayan su. suna da kashi tasa'in cikin ɗari masu goyon bayan su me yasa abba su san a kiɗa tambarin siyasa kuma me yasa suka san a soke jam'iyyun siyasa suna yi yana dan jam'iyya guda ɗaya tallin talfin kowa ya san da haka nan. Eh, kuma suna wannan abin na akan wani tsohon shugaban ƙasa wanda suke ko kowa ya san shi ya gina Nijar. Amma saboda ba ɓangaren Soheto ba suke ta wannan turwatu. Wannan shi ne ra'ayin sai an jima. Assalamu alaikum Rifai Hausa mai magana Usman Ebello Bonkari karamin hukumar mulki ta Benji a jihar Sokoto a Najeriya. yau juma'a ina so in bayyana ra'ayina ne dangane da irin matsalar tsaro da ke addaba yankin mu na yankin benji da silame musamman karamar hukumar mulki ta silame inda ake wa al'umma ɗaya halbe halbe za ga mutum kawai an halbe shi ba tare da an ci a ba da kuɗin fansa ko wani abu ba to da Allah muna fatar jami'an tsaro su yi abin da ya kamata a wannan yankuna namu gaskiya akwai matsaloli sosai da gaske a cikin kasuwanni ana bin mutane ana kisa to gaskiya akwai bukata a ci gwamnati ta yi wani abu a kai domin a ga cewa wannan matsala ta kawo muna fatar Allah ya kawo mana ƙarshen ƙarshen wannan matsala ta tsaro a yankunan mu da ma duk ƙasashen musulmi na gode usman emelo bonkari daga jihar sokoto a najeriya Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril Biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Muna godiya da irin damammakin da kuke bamu na faɗin ra'ayoyinmu musamman a rana irin ta yau Juma'a na faɗin ra'ayoyin ƙashin kanmu ba tare da kun sanya mana maudu'i ba. Alhamdulillah wannan gidan rediyo ya zamanto mana tamkar abun alfahari a gare mu musamman mu mutanen Borno don dalilin wannan gidan rediyo naku na Faransa muka yi kiraye-kiraye wanda har shi mai girma gwamna Professor Babagana Umar Zulum ya ji wannan kuka namu na hanyar biyu zuwa Dambo zai bude mana da kuma hanyar biyu zuwa Damato shi ma alƙawarin zai gyara muna godiya sosai jinjina ga rediyo Faransa jinjina ga mai girma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da fatan za ku tashi lafiya magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Maitreda daga nan Shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. kamar yadda yake bisa al'ada ranar juma'a rana ce ta mu muna muku godiya da irin wannan dama da kuke bamu yau ina so in amfani da ita domin tofa albarkacin baki na. dangane da canje-canjen jam'iyya da wasu daga cikin manya-manyan 'yan siyasar kasar mu suka fara to hakikanin gaskiya muna musu addu'ar fatan alkari musamman idan sun yi haka domin kawo samuwa wa najeriya mafita mai kyau ganin cewar ita kanta jam'iyyar da take kai yanzu bata samu nasarar karbar mulki ba da irin wannan haɗaka to muna addu'ar ubangiji allah ya sa su samu hujjoji masu kyau wanda za su dogara da su su gaya wa 'yan Najeriya domin su samu amincewar 'yan Najeriya domin samun shugabanni na gari muna addu'ar Ubangiji Allah ya zaba mana shugabanni na gari waanda za su kawo ci gaba a kasar mu da kuma talakawan da suke rayuwa a cikin wannan ƙasa mu Najeriya. Na gode Radio Faransa International. Ibrahim mai tireda ne daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa nake muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State da tarayyar Najeriya. To ni a yammacin juma'an nan ra'ayi na muna dai ƙara kira ne ga 'yan kasuwanmu na cikin gari ma'ana na cikin anguwanni da su ji tsoron Allah su sauƙaƙa wa al'umma su tausaya wa mutane ana ikirarin kayayyakin abinci ya sauka amma mu a cikin unguwanni za ga ba haka abin yake ba in ka je siyayya a shaguna za ka ga dai yadda abin nan yake haka da yake Allah ubangiji ya sa mu dace hakanan mai sauraro kai ma da ke buƙatar shiga wannan shiri za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka a shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar Shida-shida hudu ɗaya, sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa International mai magana Ali Haya Jafar Unguru daga jihar Yoba tarayyar Najeriya. A wannan rana ta Juma'a da farko ina gaida kaftakanin ma'aikatanku na kuma gaida kaftakanin al'ummar musulmai da ke faɗin duniya da fatan ana ci gaba da azumin watan Ramadan lafiya. Ina kira ga ainihin al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'o'i Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma ci gaba a wannan wata na Ramadan mai tarin albarka. Na gidan Radio France da fatan za a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio RFI da farko suna na Sani Da'u Alaska da burma a cikin jihar Damagaram, jamhuriyar Nijar. Gaskiya muna goyon bayan wanga kungiyar ECOWAS eh, da cewar za ta yi kafa rundunarta domin da cewar za a yi yaƙi da ta'addanci. To hakan abu ne mai kyau. Amma ni nan kiran da zan yi zuwa ga kungiyar eh, ECOWAS ya kamata a ce eh, sojojinku wanda za su yi yaƙi da 'yan ta'addan nan ku nemi kaya irin na zamani duba da cewar su wanga eh, ta'addanci da suke kaya ne suke amfani da su na zamani fatan mu dai Allah da ya kawo mana ƙarshen eh, ta'addanci a faɗin duniya sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar damagaran jamhuriyar nijar a ah, kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara To da yake ranar Juma'a rana ce tamu kuma muna cikin watan Ramadan wata mai albarka. So muna amfani da wannan dama domin mu yi godiya ga al'umma musamman waɗanda ke taimaka ma 'yan uwa da kuɗaɗe abinci da sutura a cikin wannan wata ɗin na Ramadan. To kuma muna ƙara kira gare su don Allah a yi ƙoƙari a ci gaba da taimaka ma makwabta musamman waɗanda ba su da shi. Kuma kada a mance da 'yan uwanmu waɗanda suka samu kansu a asibitoci, a gidajen gyara hali, gidan marayu da kuma matafiya. soyayya idan aka yi haka to wannan zai ƙara soyayya tsakanin mai shi da wanda bai da shi alhamdulillahi muna da tabbacin cewa kowa yana iya kanna nashi domin ya ga cewa ya samu tsira cikin wannan wata din na ramadan to allah ya saka ma kowa da alheri musamman dai masu yi na gode kwarai kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to madalla Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Radio France International musamman injiniyan namu Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa muku wannan sauti a kan na'ura. Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.